gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya jajanta wa al'umman jihar borno da yan uwa da ma iyayen waɗanda saka rasa rayukansu sakamakon tashin wasu mai da yau a ranar lahadin da ya gabata wanda ya sanadiyar mutuwar mutane hamsin da hudu wannan tashin bom ɗin da ya auku ne a wurare daban-daban da ke cikin garin maiduguri wanda ya halaka waɗannan mutane kuma raunata mutane fiye da saba'in gwamnan ya dai zaga waɗannan anguwanni ne inda yawa jama'a jaje da kuma yawa yan wanda suka rasa nasu ta'aziya wanda daga bisani ya gaziya zuwa asibitin umar shehu Shehu da ke cikin garin Maiduguri dan ganin waɗanda suka samu raunuka sakamakon wannan tashin bam din wanda alƙawarin biyan kuɗin magungunan su da ma ɗauke musu nauyin wasu abubuwa sakamakon irin matsalolin da iyalansu za su shiga da wannan hali da suka samu kansu a ciki da ma dai abinda gwamnan ke cewa ne na bakin ciki muna jajantawa duk mutanen mu da wannan al'amarin ta shafa kuma insha Allah wannan haukan ta zo karshe kuma shi shugaban kasa president Muhammadu Buhari ya niyar ga gani an kawo da ta'addanci a kasar nan kuma mun gani a kasa insha Allah Hausawa suka ce in aski ya zo gaban goshi ya fi zafi da jama'a mu su yi hakuri su dada hakuri kuma muna kirayen su ga su kula da duk inda suke suka samu kansu in sun ga wani da basu su yadda da shi ba don Allah muna rokan su su yi maza maza ga hukuma ko civilian JTM na anguwannin su don a dauki mataki zagaya mun tallafa masu karimin hali don inda bom din ya tashi a Jilari Cross anguwan talakawa ne kai kaga waɗansu masu sayar da alayyahu wani mai sayar da tebur wani kuma dan ce rani ne sai zai je dambuwa ko biyu ko cibok ya noma kafin ya zo ce da iyalinsa to wannan masifa ce Allah ya saukar mana kuma insha Allah insha Allah mun yi imani mun zo karshen wannan hauka da kare kaman adadin mutane wanda wanda suka jikata ko kuma waɗanda wannan bom ya yi sanadiyar rasuwarsu yanzu a haka mutane hamsin da hudu sun rasu wayanda sun ji ciwo sun kai sun wuce saba'in da biyar amma akwai wayanda ba su ji ciwon sosai ba an dan sa musu aidin ah, da sauran su an sallame su sun koma gida na kuma tambayi wani saurayi da na tadda garin asibiti da ake kira malam hassan lawan game da yadda wannan abun ya wakana sai shaida mini cewa daga wani anguwa kake a jilari cross to kana nan wannan bom ne ya shafe ka lokacin muna zaune ni da abokina sai muka lula an kira sallah muka shiga masallaci mun yi raka daya mun tashi na biyu mun yi ruku'u kawai sai muka ji mu a kasa. a wani inda kuke lokacin sallah muke yi mun yi raka daya na biyu eh a raka na biyu mun yi ruku'u sai kawai bom din ya tashi yana da ka ji ciwo ai ciwo a hannuna da kuma cinya da kuma gefen kirji na nan gura. to Allah sauka amin ya rabbi baka lafiya yanzu ina tsaye aka wajen wannan masallaci na Ajilari inda wannan bom ya tashi a daren lahadi kenan da misalin karfe bakwai da rabi na dare yanzu ba abin da mutum zai gani illa jini da kuma alamun deficit din wato gutsarin naman mutane da ke manne a jikin wannan gwangona jikin wannan masallaci idan zaka zaka ji na karni saboda alamun akwai wani abin da ya mutu a wurin wanda kuma ake ganin kamar naman mutane ne da wannan bomu ya kace kace da shi na kuma iske limamin masallacin da ake kira malam Muhammad Abubakar wanda Allah ya kubutar da shi daga wannan hari da cewa shi ke jan sallah a wannan lokaci wanda ya shaida nuna cewa ko kurjini bai samu ba sai dai yana juyayin auko wannan lamari da kuma fatan Allah jikan waɗanda suka rasu lokacin da suke gudanar da wannan sallah kada ne bayan masallaci ko kuma kana ciki lokacin kana sallah raka biyu muna cikin raka uku mai hmm. ruku kenan kawai ina ya ji abin ya afka da sallan sallan isha ne da sallan isha mai raka biyu na uku kenan sai abin ya afka hmm. to shikenan kawai da gaba ɗaya zai ga ke ya abin sai sati ya duhu hmm. kuma ni ba na jin komai lokacin ba na gani to ina ta salati ina salati haka Allah zai na samu ko ba na fita na fita kuma sai bayan Allah duka za ina zuri na fita nan sai wani ya tare ya kama ni ya rike ni amma ni kan alhamdulillah eh. ba abin da ya kurje a jigena baka rauni kai jin sallah lokacin ja kaman za ku kai ne wanda kuke a lokacin kana waje ma sun fi sun fi hafsin na waje hmm. banda ya hmm. kai bayan Allah lokaci wani sallah duk kashewa hmm. Allah ya alhamdulillah bayan Allah da sun tafiya ma alhamdulillah Allah ya tsira da mu kamar kai kadai ka tsira ko akwai wanda suka tsira eh to bayan Allah da suka tsira Allah ya san lokacin da Allah fitar ni a cikin ɗakin amma alhamdulillah sai dai bayan Allah na waje kuma waɗansu launi ne waɗansu kuma haka shi ma Allah ya kare su din na waje rai kuwa Allah rufa su sanuwa bana ko a jiya ma dai sai da aka samu wani tashin bom din a garin mangoro da ke jihar Borno wanda aka ce ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha takwas da kuma raunata wasu da dama wannan yanzu aka aiki ci gaba da kokarin jana'izan waɗannan mamata Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya